mini ne kiran ki al'ummar duniya za su kalli wanga bidiyo ina so yan uwana musulmi wanda adda hali ya dauki nauyi na a sami na in ci gaba da abun da nake yi can baya hannun ruwa ko eh mm, ina so kuma baba na da kuɗi ko mashin ɗi ne ma sai da sai da shi don mu ringa cin abinci. Yanzu na ko abincin da ma ka ce da kuka saba kuma da shi a. ko da abin ya same mu da kin muka samun abinci shekarun kina goma sha uku eh, kina zuwa makaranta mm, amma na ƙara firamare tun yaushe kika ƙara firamare yanzu gaskiya cikin shekara ta goma ta uku ta uku ko mm. me hana me hana ki ci gaba da karatu uwaye na ba su da hali eh, kuma kina da sha'awar ki ci gaba da karatu sosai ina so in ƙara karatu me kika so ki zama in kinka ci gaba da karatu likita kina son ki zama likita mm. to Allah ya cika miki gurin ki ga ki Allah ya jarabce ki da wannan a lalura a halin yanzu gwanda jiya an kai wanga aiki ko yau jiya to yanzu har yanzu kudurin ki da gurin ki nake zama likita tana nan ga ranki mm, yana nan tana nan gare yana to yanzu ganin cewa yayanki ba su da halin ɗawainiyar ɗaukar ci gaba da karatunki kina son wasu su shigo cikin wannan sha'ani naki domin taimaka maki ke karatu eh, ina so ruwan da adda hali wanda Allah ya kore ma ya ɗau hali na na zuwa makaranta to Allah ya ba da iko kuma ke hakuri kin ja mm. na kasa ba kasawa ba ce a masu kallon kamar da ku ha gani wannan ya kun ga bidiyon ta gare kuma a yanayi wanda sanadiyar karewa ce daga kan gado kawai da ta kwado ƙasa allah jarabce ta da wannan lalura wadda cikin kwanaki bakwai saboda halin da mahaifanta ba su da shiya kasancewar babanta a asali ne mesin ne kuma yanzu tsufa ya kama shi a kasancewar sana'a ce wadda aka yi masu ƙwarciya abincin da ma za su ci a lokacin kusan a sai ya hita ya nemi musu asali ma wannan birnin da na kai kusan yau kwana na uku ko hudu muna tare da su amma Allah bai taba sama ni gama hinta ba saboda ɗaya kullum yana can wurin ganin cewa dan samu zai an ruha ruhama juna asiri to kuma ga wannan ya tashi Allah ya jarabci ta da wannan hali wanda matsin da suke ciki da talauci shi ya kai su ga shiga wannan yanayi duk da cewa ita kaddara in ta zo duk kuɗinka ba za ka iya wuce ma wannan kaddara ba wannan ya tashi tana da matukar ra'ayi na son ci gaba da karatu kamar yadda kun ji ta faɗi da bakinta ko in ci za ta faɗi da bakinta sai dai yanayi na halin mahaifanta yasa tunda ta kara firamare shekara yau uku ba ta samu damar ci gaba da karatu ba kuma tana da gurin ta ci gaba da karatu har ta zama likita domin watan wata rana aikin da an kamata a ce ita ma ita ma za ta taimaki wasu ta masu irin wannan aikin kamar yadda an ka taimake ta kasancewa ko da haka to annan asibitin likita ya tabbatar da cewa in ba a mata wannan aikin ba to za ta ma isa rasa rayuwarta domin ciwon zai ci gaba da cin jikinta wanda duk wanda ya kalli bidiyon mu na baya kalli wanga zai tabbatar da abin da an ka faɗa a ah, da haka mu al'umma mu mun ka taimake ko an ci al'umma sun ka taimake ta an na aiki to don haka duk wanda ya ga wanga bidiyo a ah, dama a buɗe take domin taimako wannan bayan Allah ta cika gurinta na ci gaba da karatu har ta cimma gurinta ah, na zama likita ko kuma kila ta zamanto ba na kasashiya ba domin ba na kasashe sai kasashe Allah ya ba mu ikon taimakon wannan bayan Allah Amin ya Allah. Fauziya Sani. Shekarun kina Sha hudu. Ga ki a hannunki da wani abu ya faru? Ni dai da daddare ina tiya na ta yi da ta ce titin geba. Mm. Na ta yi wa ɗan kwali can gidan iya. Mm. Ko da na dawo sai ma ta ta gabanin mangarba. and I came and came and disappearance. I'm nothing, nice zone, nice zone. Ina I don't want kuka to cook and zan je in samu mata abinci can gida. Ko da na je ban samu ba. Ina dawowa sai na kuka na ce to bari in kwantar ina kwantar da ita sai ina kwantar da ita sai na direba ta shiru wani ta ƙara dan kwantar da ita sai ta yi shiru ni ma kwana can ya kwashe sai ni ji ina mawalki ga wata mata nan baka ta biyo ni da ta cika min ita nan na huwaɗo kai na na nan wurin amma cin ya dawo ya shiga cikin loka an ka sami hannu cikin ruwan zayi. yana ta min ciwo cikin ruwan wata mata ce bakan mata tana cikin ƙarƙashin gwaro. baka ce ta taka min wuƙa ga hannu to yanzu ya kika ji hannunki zahi ya kai min kwarai. tun shan gaba faru yau kwana shidda to yanzu hannun wani abai koko nan ne kamar ya balle na kaji bala'in ciwo ya kame tun da abin ya faru kun samu zuwa asibiti a'a me yasa ba ku je asibiti ba ba mu da kuɗi ba mu je asibiti ba to kuma kina son aje asibiti domin a diba halin da hannun ka ciki mm, ina so kuma baba na bai da kuɗi ko mashin ɗi ne ma sai da sayar shi don mu cin abinci Yanzu kenan ko abincin da ma ka ce da waya kuka sa ba kuma da shi a. Ko da abin ya same mu da kin muka samu abinci. Sakallon lamu barkan mu da haka na san duk mai bebe wannan kafa ta mu ta mai biri da TV a dukkanin kafafen yada labaran mu na kafafen sada zumunta hoto gaba Allah ba sabo bane gare shi. mun yada ta ne wannan kafa mu tana cikin wani yanayi wanda ya yi sanadiyar an ka kille mata hannu saboda karewar da ta yi kuma saboda yanayin rayuwa ba a samu kai ta asibiti ba kwana shida a lokacin zuwa bakwai wanda bayan mun kawo wannan asibiti an ka yanke shawarar cewa hannun ta dole sai dai a yanke shi a wannan yarinya a sarauniya ko oh, fauziya sani shekarunta dududu shekarunta goma sha uku zuwa shekaru goma sha hudu a duniya wanda kuma yanzu allah ya ta da wannan yanayi wanda alhamdulillahi wanda alhamdulillahi mutane da dama sun ba da tallafinsu domin yi mata wannan aiki wanda tun da farin harko akwai wata bayan allah daga sokoto wadda ita ta turo kuɗi domin dubu ashirin kunce domin sai mata kati na wannan aiki a wannan asibiti sannan baya ga shi ita akwai wasu bayan allah da sun ka taimaka bangaren ita a account number din da an kasa a bidiyon da an kasa na harku na kaunin mahaifiyarta haka zalika akwai wani bawan allah wanda bai so a bayyana suna ne ba yana ga amma da zance su musa adar wanda ya bada kuɗi zurutun su naira dubu ɗari biyu a lokacin da za a fara mata aiki sannan ne akwai wani bawan allah shi ma ya tura kuɗi a naira dubu ɗari biyu a mai suna sufwan samtin da ya haka a baya ga shiya akwai mutum na ƙarshe wanda da ya ba da tallafi mai gwabi shine a shugaban ma'aikata a farar gwamnatin jihar zamfara wato honorable mukutar logga a wanda shi ya kara ba da su naira dubu ɗari biyu tura su a asusun wacce kusan marukan su a asusun ajiyar bankin a wannan asibiti an ka ba da kudaden wanda hakan ya sa an ka mata wannan aiki an mata wannan aiki baya ga kudin abinci da kudin kila ruwa da an haƙara ko in ce jin da haƙara mata daga waya da kuma kudin eh, shigowar ta asibiti an mata wannan aiki naira dubu ɗari uku da hamsin da shida wanda al'umma annabi ku na ba wannan tallafi allah ya saka muku da alheri wanda wannan yara za mu so mu jiya daga bakinta malama me su yanki Shekarun kina? Goma sha uku. Kina zuwa makaranta? Mm, amma na ƙara firamare. Tun yaushe kika ƙara firamare? yanzu gaskiya cikin shekara ta goma ta uku ta uku ko mm. me hana me hana ki cigaba da karatu uwaye na ba su rahali ayo ah, kuma kina da sha'awar ki cigaba da karatu sosai ina so in ƙara karatu me kika so ki zama in kinka cigaba da karatu likita kina son ki zama likita mm. to Allah ya cika miki gurinki ki ga ki Allah ya jarabce ki da wannan a lalura a halin yanzu gwanda jiya an kai wanga aiki ko yau jiya to yanzu har yanzu ki da gurin ki nake zama likita tana nan ga ranki mm, yana nan tana nan gare yana to yanzu ganin cewa yayanki ba su da halin ɗawainiyar ɗaukar ci gaba da ki kina son wasu su shigo cikin wannan sha'ani naki domin taimaka maki ke karatu Eh ina so ruwan wanda adda hali wanda Allah ya kore ma ya ɗau hali na na zuwa makaranta. To Allah ya ba da iko. Kuma ke haƙuri kin ja? Mm. Na kasa ba kasawa ba ce. ki mai kyau ce domin jiya an kai wanga aiki amma kuma ba ke nuna wata damuwa irin haka ba. Yar kowa zama zaki a zama a rayuwa Allah cika maki burin ki kin ja? Mm. ganin cewa an ce na kasa ba kasawa ba ce kuma yanzu akwai hanyoyi da aka bi wanda mutum zai rayuwa kamar kowane dan adam mutu Allah sa dace kuma Allah ya ɗaukaka rayuwarki ya cika maki gurinki na zama likita domin taimakon al'umma wannan yarinya dai yar asalin garin gusauci da ke jihar zamfara kuma tana zaune ne a wata unguwa da aka ce ma tsunami a da ke cikin garin gusau kuma asibitin da an kamata wannan aiki shine wani asibiti na masu kula da harkar kashi da kuma karya wadda ake ce mun hospital da ke nan bayan kin fahad da ke nan garin gusau a jihar zamfara duk wanda ya shirya domin taimako ga gabar allah ko taimaka mata ta kowace hanya ce kofa a buɗe take kamar da mun ka faɗa zai iya tuntuɓa mu kai tsaye insha Allah a haɗa shi da wannan bayan Allah Allah samu dace mama ya kuke da wannan yarinya ya taji a to ganin cewa a mutane da dama sun shigo cikin lamarinta an taimaka mata ga ya an mata wannan aiki yakin ka ja na farko na dai cewa baki ji daɗi kwarai domin jarabawa ce allah ya jarabce ke ita da kwasa in ce a dole duk mutum kowa ne shi allah ya jarabce shi nan abin ya ci rashin jin daɗi a zuciya ta yi wanda na san dole sai dai don allah wani wata alaka yi abin da su lokacin da yake so ne dole a haƙura a ga wannan aiki a wace guda zake ma al'umma duk wanda ba da kwabo ne ko taro da sisi ne domin wannan aiki to godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin kowa da komai shi da ya kaddara mu wannan yarinya haka mun yi imani da shi muna imani da kaddara mai kyau da mara kyau muna jaddada godiyanmu ga dukkan al'ummar duniya wa'anda sun ka gani wannan hannu na foziya da wa'anda ma ba su gani ba da wa'anda sun ka taimaka mana da addu'o'i da wa'anda sun ka taimaka mana da dukiyarsu da wa'anda ma suke da niyyar taimaka mana muna godiya sosai Allah ya saka da alheri ubangijin rahama Allah ka bar zumuncin musulunci Allah ka ƙara musulmi imani da daraja da haƙuri mun gode mun gode sosai kin ji ƙudurin yarki wanda kuma yanayi ya sa tuni ta ƙara ma firamare ba ku samu sanya ta sakandare ba kuma kuna da gurin ta ci gaba da karatu sosai da muna da gurin ta ci gaba da karatu amma saboda yanayi na rayuwa wannan yarinya ba ta samu haka ba to yanzu na san wasu inda za su ga bidiyon ga za su so su ci gaba da taimaka muku domin ɗaukan nauyin karatunta wani kira zaki gare su duk wanda ya ganga bidiyo ya shigo domin taimakon wannan bayan allah ta cika gurinta a na rayuwa to muna kira ga al'ummar musulmi duk wanda yake da guri da wanda yake da hali in har ya ga wannan bidiyo na wannan yarinya muna neman taimakon shi ya taimake ta da wannan ƙuduri da ta kason Allah ya cika mata a rayuwarta mun gode Allah ya bada ikon ɗaukar wannan umarni na wannan yarinya mun gode sosai